Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni da ina so dokan nan a sa ya ƙara tsauri ba wai a rubuce bane ba za a ce mana akwai doka wannan abin na mu dinga ɗauko aron al'adar da ba tamu ba gaskiya yana bata mana tarbiya mu da a yanda muka sani a arewa babu wani maganan ko Kirista ko musulmi a al'adar kusan duka iri ɗaya ce dokan nan ta yi kamar yadda ake a malaysia kan kai aure ka sani. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin dokar da aka zarta a Najeriya shekaru goma da suka shige ta haramta cin zarafin mutane da ake kira BAPP. da ta hada da cin zarafin mata da cin zarafi a cikin gida. Ganin yadda dokar ke neman shiga kwandon mantuwa ya sa aka sake gabatar da ita gaban Majalisar Tarayyar Najeriya, lamarin da ya ɗauki hankalin wannan shirin. Yau ma muna tare da mata 'yan gwagwarmaya Hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa da Jamila Sidi Ali Siraju da kuma barista Hassana Ayuba Mai Riga. Madugun tattaunawa wakiliyarmu Madina Dauda ta tambayi Hajiya Jamila Sidi abin da mata suke so su gani an yi a hukumance kan wanda ya keta wannan doka sai ta bayyana cewa. Ina so dokan nan a sa ya ƙara tsauri ba wai a rubuce ba ne ba za a ce mana akwai doka. Don na tabbatar in har dokan nan ta fara aiki akan mutum ɗaya biyu uku sannan mu mata muna da rauni ana fitowa da mu ba macen da take so ta fito ta tona akan ta asiri amma za a kai ka kotu kai ne aka daka kai aka wacin zarafin fa mm. amma yanda za a yi treating dinka mm. kamar kai kai aikata laifin mm. sai a ce maka the lord does not believe in emotions Allah ya ba mace rauni kuka hawaye baka saba ba an dauke ka an kai ka environment inda baka saba ganin uniform bindiga mutane na kai kanka a kotu mutane na kallon ka asirin ka a rufe amma kowa na surutu a kanka you know ana maka maka ana ta maka wani gaskiya ne wani karya ne sai a ce wai kakai kuka kwakwalon mutum na buguwa in za a yi kokari dokan nan dai a yi mana kotu special gaskiya shawara ta ce yanda ko website ne yadda da yawa mata suna so su kawo wallahi matan da suke mutuwa da rauni da ciwon kwakwalwa da mata suke fama da shi ga yara mu ake bar wa nauyin 'ya'ya ba mu isa mi magana ba sai a ce ibada addini yi shiru to yi shirin nan kayi yin shiru ba abinda da ba za ka gani ba so ke kina so a yi kotu na musamman zai rika sauraren ire-iren wayannan agencies din nan a hada su a waje daya a buɗe website yanda kowane community akwai wanda zai representing ƙara a sirri in ma ana bukatar ne wani ya je can ne kowa a yi a gama in mutum zai ya san hukuncin da za a yi mai kuma ba wai hukuncin za a zo a'a dan wane ne ko kuma a'a mai gari ya zo ya ce kaza a'a dokan nan ta yi kamar yadda ake a malaysia kan kai aure ka sani saboda ma ma'aurata ma kaɗai ba a kowace aka wa faɗi a kano su wajen guda nawa ne yadda suka yarinyar nan ɗaiɗai ki duba matan nan na katsina na zamfara ake kai su daji a musu kwakwalwarsu kuma mental health din nan dole akwai rauni a wani wuri ba ma iya shiga da wasu ta ba na iya kallon mutane gani nake kaman kowa yana kallona da mugun abu ba na bacci gani kike kaman abin da ya faru da ke kowa ya sani wani bane ji kake ba ma sanin bane ba ji kake kaman a mafarki kake firgita nake yi kuma yaranmu na ganin mu suna cikin halin nan sannan kuma a ce wai um, sai a liƙa maka wani mugun ɗabi'a ba abin da ba a ce maka but in har ana fara kai mu a duba kwakwalwar tamu sannan wa'anda dos da muke gani suka san ga halin da muka shiga hmm. kin san shi wani fannin ma fa ba maganan muke sanyi ba kawai mu a rungume mu a ce mana mu san we are hmm. Hmm. kuma maganan a dinga fitar da mata in kauna ce a nuna kauna a doka ya ce ko a Saudi Arabia in ka saki matarka za ka bata muhalli za ka bata gida ta zauna a nan da yaranka ci da shan ba wai ita ba ci da shan na 'ya'yanta komi nasu makarantarsu dokan nan zai rage mutuwa aure zai rage cin zarafi kuma yaran da suke tashi suke gani oh babana ya yi na yi no irin wannan abun zai ragu a cikin al'umma ko wannan shaye-shayen da ake yi kiga al'umma an lalace yara restlessness in youth din nan wallahi anti madina si sociologist suna cewa first agent of socialization is the family to yanzu muna da family muna da social welfare ne a kasan nan bamu da shi yaran su kansu wata ran akwai mana yana aiki yana aiki a ba zan ce baya aiki ba tunda ai suna nan a ma'aikatu kamar child rights act din nan yaro na da rights din eh, makaranta nutrition muhalli mai kyau drinking wata dokokin nan na nan amma anti madina yanzu sai kiga ana ta hayyafa ana watsarwa ba wai ba su da iyayen bane ba nauyin da mata ke ɗauka time din ma da za ku samu ku magana da iyalinku ku san me suke ciki wani hali suke ci yaro yana da right ma ya shiga da kara ana cin zarafin yaya iyaye suna cin zarafin yayansu because they feel tunda na haife ka i can do whatever yaro ya tashi da rauni to in ba mu tashi tsaye mun fara duba wannan abun ba mun fara hukuntawa family court ɗinnan da za a yi establishing ɗinsu sai mun sau sai mun yi da gaske fa saboda su kansu hukuma wanda suke cikin hukuma suna aikata abubuwa To bari zo ga dai yake Hauwa Abubakar a jihar ku kin riga kin faɗa cewa akwai matakan da kuke ɗauka wajen tabbatar da an kyautata wa mata da abubuwan da ya kamata. Kuma kin faɗa kin ce yawancin matsalolin an fi samun sa arewa. Me shawarar ki? Gaskiya ni shawara ta bi sukan wannan matsalar. Zan fara da cewa mu koma ga family values ɗinmu da societal values ɗinmu. Kin ga wannan abun na mu dinga ɗauko aran al'adar da ba ta mu ba. gaskiya yana bata mana tarbiya a arewa misali ni da da ina yarinya duk inda mangariba ta yi da wahala ki ga 'ya'ya a waje ballanta na diya mace su da kansu sun shiga gida ko dai kora su aka yi madalla da kansu sun san cewa al'adar gidansu ce ɗabi'ar gidansu cewa duk inda mangariba ta yi ɗaya mace especially ta koma gida ɗa namiji ko idan kika ga bai gida ɗayan biyu ne in ma yana masallaci tare da iya da mahaifin shi ko da yayyen shi ko kuma an aike shi wani waje kin ga ɗaya kenan sannan na biyu shine da makwabci zai iya hukunta dan makwabci yanzu duk mun aje wannan sannan da da idan ya ga yaro yana laifi kenan yana laifi kwarai zai iya hukuntawa kai da a yanda ni na sani ma idan aka zo aka kawo karanka wajen iyayenka sai su faɗa su ce haba wani ya baka hukunta su ba da kaga suna yi amma yau an wayi gari sai ki je ki ga iyaye sun je makaranta sun nemi su da malami malami saboda ya su faɗa ko ki ga a'a wa ya nemi kanin shi faɗa a gaban 'ya'ya cewa ya ma ‘ya’yan shi ihu ko ya musu faɗa to kin ga idan ba mun koma zuwa wannan societal values din namu na da da aka san mu ba tunda mu da a yanda muka sani a arewa babu wani maganan ko kirista ko musulmi a al'adar kusan duka iri ɗaya ce yanzu misali ko a da ko da inda za ki je a ce musulmai ne suka fi yawa arewa ko kristan suka fi yawa arewa wallahi ba za ki ga ɗiya mace ta yi shiga banza an bata ba daga bakin hanya ko kofar gida wani zai koro ta amma yau ma sai ki ga yarinya ta yi ɗinkin banza idan kika yi magana sai ta ce ai mamanta ta kai ta wajen tela so iyaye ma suna da abin da ya kamata a fahimtar da su kenan kwarai da gaske kafin mu gama mu fara magana gwamnati shin wane ne gwamnatin nan da ni da ku nan fa mu ne gwamnati daga ina ɗa ke fara rayuwa daga gidan iyayen shi yake fara rayuwa ko daga gidan iyayenta take fara rayuwa saboda haka mu koma back to societal values ɗinmu mu ɗauko wannan al'adun namu na da masu kyau mu watsar da waɗanda ba su da kyau kowane ɓangare na duniya Allah ya ba su al'ada sun ɗauka mu kansa al'ada daidai da yadda rayuwarsu za ta tafi mu da yawa abin tura wannan da muke ɗauka ba al'adar mu bace ba ɗabi'ar mu bace inda za mu rufa mu kanmu asiri Shi ne mu koma hanyoyinmu na da al'adunmu na gargajiyanmu ɗabi'unmu na da da muke yi su ne kaɗai za su kawo mana zaman lafiya idan ko ba haka ba muka ci gaba da yadda muke tafiya to wallahi lamura za su ci gaba da taɓarɓarewa saboda haka shawara ita ce kowa ya sa ido a kan 'ya'yan shi mu zamanto abin da bature ke cewa a brothers keeper sannan duk rantsi mu tabbatar da 'ya'yanmu sun yi ilimi ilimi ko haɗe yake da na addini da na boko mu tabbatar da 'ya'yanmu sun yi ilimi duk ɗan da ke da ilimi ko banga siyasa zai banga kanta ta mai ilimi daban take da wanda yake jahili. To da fatar masu sauraro sun saurari waɗannan shawarwari naku da kunnuwan basira za kuma a ɗauki matakan da za su kai ga inganta rayuwar iyali. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan mako. Kafin mu sallama da bakin namu, za mu ji yadda dokar da ake nema a kafa ta haramta cin zarafi a cikin gida za ta bambanta da irin wadda ake da ita a kasashen waje. Kafin nan, a madadin bakin namu Hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa da Jamila Sida Ali Siraju da kuma barista Hassana Ayuba Mai Riga. Sai wakilinmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Dadi Balawi daidai da sautin shirin da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata duniya, su ne duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu